malam a hirarsa da wato abokin aikin mu alhaji abakar bizo ya bayyana dalilin zuwan sa a cikin wannan kasa ta mutanen nijar yayin da daga bisani ya yi kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa ta nijar musamman matasa da su yi kokarin ganin cewa sun ba da tasu gudunmuwa domin gina wannan kasa ta nijar musamman ma akan wannan shiri na shugaban kasa kuma shugaban majalisar cnsp janar Birgeda abdulrahman chani abokin aikin mu alhaji abakar bizo ya soma da tambayar malam ne babban makasudin zuwan sa a cikin wannan kasa ta mutanen nijar ga abin da malam ke cewa da farko dai ina addu'a ta musamman ga wannan gida na tele sahel wanda Allah ya sa suka karɓi bakuncin mu a wannan lokaci a gurguje Allah ya sa muku albarka Allah ya ƙara muku ɗaukaka daga babban mai gidan gaba ɗaya GM duka da sauran ma'aikata har masu shara duk kowa Allah ya masa albarka kuma Allah ya daɗa yaɗa shirye-shiryen ku Allah ya sa ku samar da zaman lafiya da ci gaba a wannan ƙasa abu na biyu babban makasudin haduwar mu shine gaisuwa ta musamman ga 'yan uwanmu mutanen jamhuriyar nijar gaba daya mm-hmm. an shiga wani yanayi tabbas da alhamdulillah na bukatar addu'a kuma mun shiga alhini mun shiga damuwa mun roƙi Allah kuma alhamdulillah Allah ya karba da haka babban makasudin da abin da ya kawo nan daman shine na zo mu gaisa da 'yan uwana a wannan ƙasa ta Nijar musu addu'a da fatan alkhairi ko mu nuna musu muna tare da su ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu a kan dukkan abubuwan da suka sa na gaba na ci gaban al'umma da ci gaban ƙasarsu mhm. ko mu musu addu'a Allah ya ba da lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa duk wata fitina Allah ubangiji ya kiyaye Allah kuma ya kare ta ah. kuma muna muku murna akan wannan nasara da ubangiji ya baku ba tare da an kashe kowa ko an zuba da jinin kowa ba wannan ba wanda ya muku in ba Allah ba da haka muna kira ga al'ummar Nijar ku gode wa Allah akan damar da ya baku gode wa Allah akan taimakon da ya muku kuma ku daɗa rike Allah don ba wanda zai taimake ku in ba Allah ba shine kaɗai zai muku komai kuma shine ya isa muku komai shine zai baku karfin da baku da shi shi zai ba wadatar da baku da ita kuma muna shaida muku mu yan Najeriya wallahi muna kaunaku ku muna son ku muna muku fatan alkhairi da malaman mu da mu da Niger muna jin cewa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ba mu da bambanci masha Allah haka wannan shine babban makasudin abin da ya kamu da kuma wa'azuka da zamu yi a masallatai da hudubobin juma'a zuwa da karantarwa insha Allah bayan haka akwai wani sako na musamman ko da zuwa gaba ga bata a cikin wannan lokaci da muke wanda zai iya zame mauna ko da wata izina a cikin wallahi sakon da zan faɗa a gurguje ni kawai abin da zan ce wa mutanen Nijar abu na farko shine sani cewa Nijar babbar ƙasa ce mai albarka duk duniya ba wanda bai san da ku ba kuma Allah ya muku arziki da wanda kuka sani da wanda ba sani ba sosai kuwa 'yan nijar ku rike kasar ku ku zama masu kishin kasar ku ku ji cewa ba ku da wata kasa a duniya da tafi kasar ku nijar kowa ya ba da lokacinsa wajen gina wannan ƙasar a yanzu a yanzu ne 'yan nijar suke da bukatar 'yan ku da 'yan siyasan ku da 'yan bokonku da malaman addinin ku da talakawanku da yaranku da samarinku ku gaba daya ku haɗu tsuntsiya ɗaya ki daya ku gina kasar ku. kun samu dama allah ya ba ku dama allah kuma yana kallon ku da haka babban kiran da nake mutanen Nijar su haɗa kansu ku ba wa gwamnatin ku cikakken haɗin kai da goyon baya ku taimake su ita gwamnati in an taimake ta tafi yin ƙarfi ta yi aiki kada a rinka sare mata gwiwa mm. kada a rinka faɗa da ita kada a rinka kulle-kulle kuma kar ku damu da abokanan gaba da suke waje ko suke ciki ku dai ku yi ta ƙoƙarin shiri na kare kanku da shiri na taimakon talakawanku da shiri na inganta rayuwar 'yan ƙasanku idan kun yi wannan Allah Ubangiji zai riko da hannunku kuma zai taimake ku kuma ina kira ga mutanen Nijar kar ku manta da addinin musulunci addinin musulunci shine gatanku ku mm. da wannan ta sa 'yan uwa suke ƙaunar ku suke son ku suke muku addu'a da aka duk wata matsala da za a iya samu a wannan ƙasa ta Nijar wallahi muna jin cewa mu musulmi ta same mu ga baki daya kuma Allah ya muku dukkan arziki duk abinda Allah yake bayarwa fa ya baku da wanda kuka sani da wanda kuka sani ba ya rage ga matasan ku yanzu su yi karatu da wayayyun ku su yi karatu wanda suke kasashen waje su shigo kasar su zo su bada da gudunmuwa kuma yan uwanmu sojoji waɗanda suka karɓi wannan ƙasa take hannunsu a yi musu addu'a Allah ya taimake su tun daga kan shugaban kasa har karamin soji a yi musu addu'a Allah ya rike hannunsu a yi musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu tunani tabbas shugaban kasa na wannan kasa mai albarka ya yi gwaninta ya yi kwarewa kowa ya ga tunaninsa da nutsuwarsa da sanin ya kamatansa da karban shawararsa da irin abubuwa na alkhairai da yake wannan mutumin ba abin da mu ce sai mai masa addu'a Allah ya riko da hannunsa Allah ya taimake shi amin ya rabbi lalle wannan abun fata ne na alkhairi kuma muna fatan Allah ya sa kasar Niger ta zama jagora a kasashen Afirka wajen arziki da kasuwanci da zaman lafiya da addini ki daya amin ya rabbi Allah ya taimake ku Allah ya baku nasara Allah kuma ya baku dacewa mun gode kwarai da gaske muna godiya mu ma masha Allah